a kasancewar a masana'antar kanewood in aka ce babba to ba wanda za a hararo sai kai cewar kai ne babba a cikin masana'antar kanewood yanzu mutane in suka ji an ce ka kayi graduating a cikin harkar nan taku ta kanewood sai mutane su mamaki shin kamar me kai graduating a kai eh da fara dai zan fara da sunan Allah wato zan fara da bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim na farko dai duk mu'amala ta rayuwa da zaka yi wanda kuma kake samu kake cin abinci kuma kake eh, samun ɗaukaka a ciki to kuma ba shi ba duk abin da za ka ɗauka za ka yi shi ni a rayuwa na yarda cewa zan ɗauki komai da muhimmanci to saboda haka lokacin da na fara fim gaskiya ba karanta sa ne ba kawai dama ce na samu na tsinci kaina a cikin harkar sai kuma wata dama ta zo min yanzu aka ce tunda kaga yanzu duniya tana tafiya ne a zamanance kuma zamanancen sai da ilimi to saboda haka wannan abin a zahirance ka je ka fike yin sa yanzu kuma ana so a nuna ma ilimin abin tsantsa ka gane to saboda haka shine na ga ya dace ni ma je in shiga makarantar in kuma ƙara tunani na da ilimi na akan abin nan to kaga duk ka dole zaka samu gogaggu wanda suka fika kuma alhamdulillah gaskiya makarantar mun karu da wayansu abubuwa ma da kuma exposure da ƙara buɗe mana tunda kowa yana da irin nashi basira da kuma fahimta to a malaman gaskiya mun karu da malamai da yawa kuma gaskiya an faɗaɗa mana tunaninmu da kuma mun samu ci gaba a harkokin da yawa wannan Allah da kuma da zamu za a gansa a aiwace a sababbin harkokinmu da zamu fara yi nan gaba kuma gaskiya ne a zaka ga wasu sun karanci yanda za su tsara fim wani kaza wani kaza to kai me ka karanta a ciki kasancewa na kusan jarumi eh gaskiya ni saboda ina duba yanayin lokaci da kuma shekaru da kuma ma'amalar to ni ma abin da biyu nake yawanci ba acting ba to producing ina son ina labari mai kyau in sponsorin a producing din film wannan shine abin da na karanta gaskiya eh. gaskiya ne muna godiya da wannan dama da kuka ba mu hmm. ni ma na gode da wannan dama da kuka bani kuka tsaya muka yi magana da ku ka danna subscribe don ganin shirye-shiryenmu sababbi a kan